Fondation irondel Niger sasha Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke dauke da ragama shirin kakanin labarin. A yau da sai ne shugaban ƙasa Bazu Muhammad ya kai ziyara a gundumomin Tera da gotei za ku ji bayanin mai garin Garbai Kuru a cikin shirin. Wata haɗakar ƙungiyoyin addinin Musulunci a jiya ta wallafa wata sanarwa bisa kundin dokoki ga batun rayuwar iyali muna ɗauke da shiri. a shafin rahoton musamman na wanga shirin zamu maganta kan kala-kalar halittun ruwa da na gandun daji na jihar doso wanda balkisa sidi ta rawaito mana Man sauraro barkamu da yau alhamis tara ga watan yuni 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla bayan torodi a makon da ya shuɗe shugaban jamhuriya bazin mohamed a yau da sahi ya kasance a garin tera da gotai gundumomin da ke cikin jihar tilabiri inda al'ummomi ke ta gushi a dalilin rashin kwanciyar hankali wakilanmu na musamman asumana shina da asuman bubakar sun firanta da mai garin garbai goro abdu hijo ga bayanin da ya masu Ina tsammanin tun lokacin mulkin Jor Hamani ba wani shugaban ƙasa da ya taba zauwa nan. Kenan wannan ziyarar da shugaban ƙasa ya kawo mana yau ta mana daɗi sosai. Abinda muke jira gare shi suna da yawa. Saboda kun san kafin ma zuwan waɗannan da suka baro garuruwan su mu ma da kanmu muna da namu matsalolin kamar matsalar tsaro, cimaka, kiwon lafiya. An kawo mana tallafi sau ɗaya ton uku na shinkafa da ton uku na hatsi wanda muka rarrabawa mutanen da suka baro maza. su sannan 'yan majalisa da suka zo sun ba da taimako na jika biyar kowane kwanaki biyu muna yin raskunan mutanen a da sun kai su 400 da 'yan kai amma yanzu ba su wuce su 900 ba kullum suna son komawa garuruwan su sun baro komai a can cimaka su da dabbobinsu da komai da komai 'yan asalin ƙasar Nijar fiye da 500 a cikinsu kimanin yara 350 da ke barace-barace a ƙasar Ghana aka turo su gida a jiya. Bisa umarnin mahukuntan ƙasa, labarin da talabijin ta ƙasa Telesa Sahel ta wallafa, majiyar guda ta ƙara da cewa mafi yawan mutanen sun fito ne daga jihohin Maraɗi da Zandar. Haɗakar ƙungiyoyin Islamiyya na ƙasar Nijar a jiya ta wallafa wata sanarwa nan yame bisa wani kundin doka mai gindaya mahimman dokoki na kiwon lafiya zamantakewar iyali da tsaftar jama'a ko me sa haɗakar ƙungiyar suka yi wannan sanarwar muhammad usman mamba na ƙungiyar ya ba da amsa kamar haka a madadin kungiyoyin addinin musulunci da ke kasar Nijar muke gabatar da wannan bayani sakamakon kundi da ke kumshe da ayoyin doka da ake son a tabbatar mana da shi a wannan kasar ta mu ta Nijar a bisa wannan kuduri kungiyoyin addinin musulunci suke kira zuwa ga tun daga kan shugaban kasa mambobin gwamnatin sa da kuma yan majalisa cewa muna neman kawar da wannan kundi kasantuwar bai dace da addinin mu ba bai kuma dace da ɗabi'unmu da al'adunmu na kasar Nijar ba sun ce manufarsa shine kokarin kawo ci gaba a rayuwa da kuma tsafta bayan zama da muka yi da waɗanda duk abin ya shafa to muka ɗauki wannan shine matsayin mataki mu sanar da duniya halin da ake ciki cewa lalle ne wannan abun ba mu amince da shi ba mun sa kafa mun shure shi sannan muna fatan Allah ya ƙara tabbatar muna zaman lafiya a ƙasar mu A nata ɓangare kungiyar TLP Tournon La Page Reshen Niger a yau da sahiya wani taron baiwa 'yan jarida labari ta gabatar da rahoton saka idanu bisa lambar da ake wa sararin 'yan kasanci rahoton da suka yi tare da haɗin gwiwar sakatarar ƙasa da ƙasa na ƙungiyar michael zodi shugaban ƙungiyar ya bayyana wato hangen zaman gaba na kokowar da za su yi shekara 2014 zuwa yanzu mutum dubu da tamanin da dai aka kama bisa karya aka kai su gidan yari tahiyan demokrasiya bai amince ba a yi wannan wannan rahoto yana ba mu izini mu ta yi mu kwatanta mu mutane ya kamata a gyara tahiyan demokarasi a cikin kasar mu kuma demokarasi ne yake ba mu izini mu yi wasu aiki na horon hula lissayi da aka yi tokana muka cilgo kaman arete da interdiction merorka na niger suka rubuto suka hana muna mu yi jeron gano da 2018 zuwa yanzu babu jeron gano da gwamnati ya yi tare da shi da taksiso sun kai hamsin da uku muka cilga muka sa cikin wannan rahoto a nasu bangare ɗaliban jami'ar albulmuni ta yame a yau aka sa musu kira ga zuwa zaben sabbin wakilan da za su jagorancin kungiyar ɗaliban ta ƙasar nijar a jami'ar yame wato a rabin wuni dai wasu ɗalibai da muka haɗu da su a wurin sun ba da ra'ayinsu kan wannan zaben ga abin da suka faɗa wa musa hassan lokacin haduwa wajen karfe 8 har zuwa yanzu ba su laka jirin 'yan takara ba mu za mu tafi nan da ɗan kankanin lokaci mu abin da muke jira shine a samu shugaba na gari wanda ya cancanta Mun yi mamakin yadda aka gudanar da tsare-tsaren mun yi zaton za a fara zaben tun karfe takwas na sahi amma har yanzu shuru kamar an shuka rusta. Bara ba a samu irin wannan ba. Yan takarar da na gani ba sa iya jagoranci. Ɗaya tak ne nake ganin zai iya gudanar da jagorancin. Ina iya cewa wanda nake so zaɓi na ne. Ina son Allah ya zaba mana abin da ya fi dacewa. Ya zaba mana shugaba da zai kawo mana da yawan canji. sai dai kuma a yanzu yanzu nan mun samu labarin cewar an ɗage wannan zaben za a sanarwar ranar da za a koma yin shi wato a cewar jagoran teburin gudanar da zaɓen a faɗar wani na kusa ga ɗaya daga cikin 'yan takarar a cikin jihar agadas al'ummomin biranen agadas da arlit 'yan lokutan bayan nan na fuskantar katsewar lantarki kusan kowace rana a cewar kamfanin gidan lantarki nijelek dalilan wannan katsewar ya danganta ne da tsayawar wasu bangarorin sarrafa lantarki na soni shahar yanayin da ke ci ma mabukata tuwo a kwarya bari mu saurare su cikin saitin da musa mamman ya aiko mana wayoyinmu ba su da wuta abun yana tasiri matuka ga rayuwar jama'a talakawa abin yana damu mu sosai dauke wuta na jimawa yawancin lokaci wutar na tsaya daga daga karfe 11 na rana lokacin da ake kwala zafi. Jiya wutar ta tsaya daga karfe hudu na yamma har zuwa karfe 2 na safe. Daga nan ta sake dawowa. Daga karfe 6 kuma wutar ta dauke. Sai sai kayayyaki na zamani. Akwai unguwanni da suke yin kwana uku jere tur ba su da wutar lantarki. Idan kuka duba za ku ga a cikin sati kwana uku ne ba wuta. Alhali wannan abin bai yi ba. Yanzu ayyuka da yawa sun tsaya. Adifa an kusanci shekara hudu gonakai da gidajen da ke bakin gabar kogin Komadugu Yobe suke fuskantar ambaliya game da tumbasar ruwan kogin. Bana manoman da wasu mazamna wurin na shirya da kansu domin yin rigakafin wannan matsalolin. Ibrahim Shatima, shugaban kungiyar Kalkariya, ma wakilinmu Gidi Abdurrahman bayani inda ya ce. masu gari kungiyar manoma daban-daban da sai da taiwan da mari da lada bulanguri da manoma wanda suka ortar metar sun yi taro a nan onaha mutane sun kai kukanne da yawa gurin gwamnati kuma har yanzu ba a samu bukata ba an ba dalilin da za cikin shekara biyu aka samu aka daure wuya na arihuma to akwai sauran guri da yawa gurin nan da ya karye ya sa kuma har yanzu ne yake dalilin ambaliya na ruwa wanda yake gona kai daga cinye har yanzu yayi mina san garin difa an ce kuma duk ta motsa shi kuma duk wani ce ya zo kano ya zo haɗe jarin kan shiga sha difa shi ne mai riga kai in ta zo in na buɗe ke cin kwana uku ta gewaya kan mako kwana biyar sha biyar ta haɗe gonaki gaba ɗaya ta harcin gari to shin shekara bana insha Allah in da mun samu bahuna da ƙasa wanda taimakon mu samu in Allah yarda za mu daure ruwa kan nan ga dakan a ce ya fara ambaliya shinkafa ta nuna to dalilin haka na su manoman suka shawara da su da yan onaha a samu a ɗauki wani mataki shekara bana ka ruwa ya zo tun jiya ake wa titunan garin gaya ciko da lakar gangari wato domin tunkarar da damanar bana ayyukan da magajin garin ya fusa'anta domin ciyo kan matsalolin zirga-zirga kan wasu hanyoyin a wannan lokaci aikin da al'umma ke yabawa bari mu saurare su. Tare da waɗannan ayyuka akwai hanyar da aka keɓe domin ruwa su wuce kuma ba za a samun laka ba da za ta sa sintsi hakan ya yi kyau. Muna kuma fatan da a yi gota wajen unguwar balle kwara har zuwa plateau da ba zai lalata kowane gida ba. Sauran gonakanmu waɗanda ke bayan wajen shiƙa wallahi idan aka yi ruwa in Allah ya yarda sai mun nemi kwalokwalo kenan ya tsayaye muna aiki da kyau. Aikin da ya rage shine magudanar ruwa da take iya kai ruwa har zuwa isa ko kuma babban tabbaci. A cikin kwamin ɗin zaren Aminatu Hamad wata malamar ba da karatu a cikin gidanta take renon itace kuma ta sai da bayan sun tasa sai dai 'yan shekarun bayan nan matsalar rashin ruwa cikin garin na durkusa aikin nata haka ta faɗawa wakilinmu Ahmed Felan. Ni malamar makaranta ce, ina da 'ya'ya hudu, kuma ina da ɗan lambu na a gida kamar yadda kuke gani. Don kar in zauna hannu sake, musamman a waɗannan lokutan babban hutu. Sai in yanke bidoduwan oriba in yi shuka a ciki, su fulawowi, itacen mangoro, na lemun tsami, lemu da dai sauransu. Ina sayar da kowace itaciya dala hamsin. Sai dai a wannan lokacin muna fuskantar matsalar ruwa a garin Ciro. Shi yasa kuka ga itacen har sun fara bushewa, amma ina fakewa da dama. damana kowace shekara masu saye na zauwa jehi-jehi musamman ma'aikatan su nishar. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa MENA A ta ƙasar Nijar ta buga karanta biyu na farko da ƙasar Tanzania ta yi karon farkon a ranar 4 ga watan Yuni sannan kuma ta kara da 'yan Uganda a jiya. Fafutukar da ta yi wato a kan tankaɗe da rairere na kofin ƙasashen Afirka Cote d'Ivoire 2023 a yanzu dai Niger ce ke jeri na biyu a cikin rukunin F da maki biyu bayan Algeria Habibu Garba ya firanta da Adamu Munkaila ga abin da ya faɗa. Babban abu shine ba mu ɗauki ƙwallaye ba sosai da za mu iya kaucewa ɗaukar kwallaye da aka sanya mana. Watakila kuskuren rashin natsuwa ne. Matsalar mai tsaron raga matsala ce da aka saba gani a yanzu a cikin mu. Ya kamata a nazarci da kuma magance wannan matsala. Ku lura muna da masu kai hari a wasa amma ba kamar na duniya ba amma kamar na Afirka. Kun ga hikimar zura mu da muka yi a wasa da Uganda. Zura kwallo ne mai kyau sosai inda matsala matsala take ita ce ta gola. Dauda ya yi ƙoƙarinsa. kusan daga wasu shekaru jiki yana ja da baya. Idan dai muna so mu wuce gaba hanya guda ce mu ci Algeria ko kuma mu yi kunnan doki. Amma magana gaskiya mu ci Algeria to tabbas za mu wuce gaba. jihar Dorso wacce isar Nijar ke ratsawa na kumshe da karkaru masu damshi inda ke da ire-iren halittu na ruwa da na gandun daji daban-daban tun shekara 1962 ne aka jera wannan karkarar tamkar abun kiyayewa na hadiza hassan ta firanta da daraktan gandun daji na gundumar farmai ga zubin firar su Wani irin dabbobi ne ake samu a jihar Doso? Akwai su da dama. Akwai kala-kalar irin namun daji da ke cikin jihar Doso. Akwai iri-irin kiyaye da farko da kuma ire-iren tsuntsaye waɗanda a lokacin ɗari wasu na fitowa daga Turai su ratsa nafiyar Afirka inda suke biyowa ta Nijar kuma su yada zango a cikin jihar Doso. Kamar misali an kafa daji za ka ga zomaye. A cikin gundumar falmai akwai bijinin san daji. Ana samun birare har kuraye ma wani bi namun daji dai kala kala daban-daban ana ganin fitowar giwaye su bafa jehi jehi wani bi zaki har ma da su damisa wani bin daga park din w suke fitowa su shigo jihar kuma su koma akwai kuma raƙuman daji na kure da ke sabkowa a nan dukkan gundumomin jihar ana ganin kai da kawowar raƙuman daji al'ummar tana musu kulawa ta musamman ganin fahimtar da suka yi ga mahimmancin da ke gare su a cikin karkarun dosu. Ko suna cin karo da masu farautar ɓoye? Barazanar kala-kala take akwai ta al'ummar karkara da ita kan muna samu muna dakilewa kuma jehi-jehi akwai masu farautar ɓoye da ke fitowa daga birane kamar yamai ko doso wasu kuma daga wasu ƙasashe makwabta ne suke fitowa don mun taɓa tare su a lokacin da suke ratsa jihar doso don zuwa aiwata ta'addin nasu a cikin balbalin park w mun gode wa allah tunda mun samu dakile yin haka tun lokacin da wanga al'amarin rashin kwanciyar hankali ya soma a niger har ya kai kai ya zo cikin jihar doso ko aikin gamariyar gama karhi na jami'an tsaro da ake yi da zaran an samu wani yanayin farautar ɓoye ko wani abun da bai dace ba kan ƙa'ida bisa batun kariya da intanet suna shaida muna masu sauraro abin da ya sauka kenan a madadin sain isaka da ke kan na'urori ya daidaita muku seki daren daren kuka ji mu da kuma rahilatu sumana editan marecen yau ni na ku dan badan da arzikin malam mamman ke muku salama ga kuma salamatu kadiri ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci ai saurari lafiya.